shahrukh khan jarumi ne wanda yake da masoya babu kama hannun yaro a ciki da wajen india idan aka kwatanta shi da sauran jaruman bollywood yana can gaba gaba ne wannan kuwa ba zai rasa nasaba da irin abubuwan da yake yi a bollywood ba ya dai fara ne da fitowa a talabijin wanda daga bisani ya haɓaka ya koma yin fina-finan sinima wanda ya fara da fim ɗin devana wanda daga shi ne ya samu sunan sarkin masoya a fina-finan da yake fitowa. shi dai sharukan wanda ake wa lakabi da sarkin soyayya a cikin fina-finansa ya iya sa mata su yi dariya a lokacin da suke kuka ko ko suke cikin bacin rai karamcinsa da kyawawan lafazansa a lokuta da dama kan ja ra'ayin mace zuwa kusa gare shi jarum dai a cikin fina-finansa da dama yakan nuna tsabagen soyayya inda kowace mace dole ma ta so harka da shi irin soyayyar da ke sa hankalin mata ya raja'a a kansa su ga babu wani masoyi kamar sa